Karfe takwas agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, karfe bakwai kenan agogon TU da na Ghana. An kamo sashen Hausa na Radio France International akan mita goma sha tara da kuma ashirin da biyu. Ka misali. Mai sauraro barkanmu da hantsi da fatan mun wayi gari lafiya ga kanin labaran da muke dauke da su. Sojojin Nijar sun samu nasarar kashe 'yan ta'adda sama da ɗari a wani hari da suka kai musu. kimanin 'yanci ranar casa'in ne da ke kan hanyar zuwa turai suka mutu wasu da dama kuma suka ɓace a gabar tekun wato murtaniya hakanan za ku ji cewar isra'ila ta mallaka wa kanta wuraren da ta mamaye mafi yawa cikin shekaru 30 a yammacin gabar kogin jordan to yanzu kuma ga cikakkun labaran rundunar sojojin jamhuriyar Nijar ta ce dakarun kasar sun kashe sama da 'yan ta'adda ɗari a samaman da suka kai ta sama da ƙasa a martanin da suka maida wa wani hari da ya sanadiyar mutuwar sojojin ƙasar ashirin a kusa da iyakarsa da burkina faso a makon da ya gabata michael kudusin na ɗauke da ci gaban labarin A wata sanarwa da ta fitar a mujallar ta da ke kawo rahoton ayyukanta na mako-mako, rundunar sojin ta ce wani haɗin gwiwar dakarunta na ci gaba da kisan 'yan ta'adda da suka kashe mata sojoji ashirin a harin yankin Tera, wanda ayyukan 'yan ta'adda masu ikirarin jihadi suka yi wa da baibayi. A cikin wata sanarwa ta daban, rundunar sojin ta ce ko bayan harin na Tera sai da ta kashe wani jagoran kungiyar IS a yankin tare da mayakansa akalla talatin kwana guda bayan da 'yan ta'adda suka salwanta mata sojojin. Garin Tera dai yana yankin Tilaberi ne mai iyaka da kasashen Burkina Faso da Mali inda mayaka masu alaka da kungiyar Alkaida da IS da ke ikirarin jihadi suka shafi shekaru kusan goma suna cin karensu babu babbaka. A wannan yankin mayaka masu ikirarin jihadin suna yawan kaiwa fararen hula ne a hare lamarin da ya sa ɗimbin al'umma arcewa suna barin gidajensu. Wannan yanki na yammacin jamhuriyar Nijar ya daɗe yana fama da hararen 'yan ta'adda masu ikirarin jihadi. Hukumomin jamhuriyar Nijar ɗin sun bayyana cewar a gobe Asabar ne shugabannin mulkin sojin ƙasashen Mali da Burkina Faso da kuma ita kanta Nijar ɗin za su haɗu don gudanar da taro wanda shine karo na farko tun bayan da suka jagoranci juyin mulki a ƙasashen su. wata majiya ta ce a yau juma'a ne shugabannin gwamnatin sojin wato shugaban gwamnatin sojin Niger janar abdurrahman Tiani zai karbi bakuncin ibrahim traore na burkina faso da asimi Goita na mali a birnin yamai gabanin taron nasu na gobe a lokacin taron dai ana sa ran shugabannin kasashen uku su amince da daftarin da ministocin kasashen wajensu suka samar a tsakiyar watan mayu na yadda kasashen za su dunkule waje guda Shugaban Najeriya Bola Ahmad Tinubu ya kaddamar da wani sabon kwamitin shugaban ƙasa da aka ɗaurawa alhakin farfaɗo da tattalin arzikin ƙasar cikin ƙanƙanin lokaci. Sabon kwamitin da ya ƙunshi manyan 'yan kasuwa masu zaman kansu kamar su shugaban rukunin kamfanin Dangote Alhaji Aliko Dangote da shugaban kamfanin Hairs Holding Company Tony eh, elu-melu da ministan kuɗi wale idun da sauransu ana sa su zuba sama da naira tiriliyan biyu cikin tattalin arzikin najeriya domin farfado da shi ko menene tasirin wannan kwamiti dr isa abdullahi na jami'ar kashire da ke gombe ya mana tsokaci hakika kafa kwamitoci domin gyara tattalin arziki abu ne mai kyau amma ba yau fa aka fara kafa kwamitocin nan a najeriya ba fa kuma yana da kyau wannan mutanen da aka zaɓo su manya-manyan 'yan kasuwa ne a cikin ƙasa kuma masu ƙarfin jari sosai sai dai ban fahimci ainihin takamaiman mai gwamnati take so su ba ya kamata a ce gwamnatin ta ce musu ko misali za ta ba su taimako na naira kaza su kuma su kawo taimakon kaza su riƙe bangare kaza na tattalin arziki domin su ɗaga shi za a dinga ba da daidai lokaci kaza domin ya kasance wato a ba da terms of reference sannan a ba da time span a ba da abin takamaiman aikin da za su yi sannan kuma a ba su lokaci su yi sannan a fitar da modalities ta yaya da yaya za su yi kuma su waye masu sa ido wayannan 'yan kasuwa ne kawai ba su da wani ilimi na gaske a ce a ɓangaren tattalin arziki. Dr Isa Abdullahi kenan. Gwamnatin Najeriya ta tabbatar da kulla yarjejeniyar samuwa sai dai ta ce dokokin da ke wato dokokin da take da su na auren jinsi sun fi karfin yarjejeniyar. ministan yaɗa labaran ƙasar muhammad idris ne ya bayyana haka inda ya ce kafin rataba hannu kan yarjejeniyar da najeriya ta yi a ranar juma'ar da ta gabata sai da ta tabbatar da cewar babu wani bangare da ya ci karo da kundin tsarin mulkin ƙasar na shekarar 1999 bayan ɓullar labarin sanya hannu da najeriya ta yi kan yarjejeniyar ta samuwa hakan ya haifar da cece kuce kan zargin da ake yi a ƙarƙashin yarjejeniyar akwai ɓangaren da ya ba da damar goyon bayan masu auren jinsi hukumar shirya jarabawar shiga manyan makarantu ta najeriya jam ta ce ta bankaɗo ɗalibai dubu uku da suka kammala karatu da shaidar digiri ta boge a faɗin ƙasar. shugaban hukumar farfesa ishaq oloyede ne ya bayyana hakan a cikin wani rahoto da hukumar ta wallafa inda ya ce waɗanda suka gano da hannu cikin lamarin ko da su ɗaya ba su taɓa zuwa aji domin karatu ba hukumomin jamhuriyar benin na tsare da ma'aikatan wani jirgin dakon mai da ya keta ruwan ƙasar bayan da ya fito daga najeriya rahotanni na nuna cewar jirgin na dauke ne da man diesel da ya samu wato da ya samu tsayawa dab da gabar ruwan kwatano inda jama'a ke cike da fargaba vice admiral maxim ahoyo shine shugaban rundunar dakarun fassarar kalaman kwamandan dakarun tsaron gabar tekun ruwan jamhuriyar benin kenan to labaran na zuwa muku ne daga sashen hausa na radio france international kimanin 'yanci rani 90 ne da ke kan hanyarsu ta zuwa turai suka mutu wasu da dama kuma suka ɓace a lokacin da jirgin ruwan da suke ciki ya kife a farkon makon nan da muke ciki a gabar tekun Murtaniya kamar yadda kamfanin dillancin labaran ƙasar da wani jami'in ƙasar suka bayyana jami'ai wato jami'in da ke tsaron gabar tekun ruwan ƙasar sun ya nuna cewar an samu nasarar kubutar da mutane tara ciki kuwa har da wata yarinya 'yar shekara biyar. jami'an wato jami'an majalisar ɗinkin duniya sun yi kakkausar suka kan yadda ake samun ƙaruwar safarar mata da ake cin zarafinsu wanda ya samo asali daga ƙaurar da mutane ke yi don kaucewa rikicin da ake yi a gabashin jamhuriyar demokuraɗiyyar congo to labaran da na zuwa muku ne daga sashen hausa na radio france international Isra'ila ta mallaka wa kanta wuraren da ta mamaye mafi yawa cikin sama da shekaru talatin a yammacin gabar kogin Jordan matakin da masu fafutuka ke gani ya haifar da nakasu a ƙoƙarin samar da zaman lafiya da ake yi a yankin. Nasiruddin Muhammad na ɗauke da ci gaban labarin. Kamfanin dillanci labarai na Faransa AFP ya rawaito cewar wata sanarwa da hukumomi suka fitar ta bayyana cewar a watan Yunin da ya gabata ne dai. Isra'ila ta amince da mallakawa kanta murabba'in kilomita goma sha biyu da ɗigo bakwai a kwazazzaban Jordan da ta mamaye. A cewar sanarwar da wata kungiya mai zaman kanta ta Peace Now da ke fafutukar samar da zaman lafiya tsakanin Isra'ila da Falasɗinawa ta hanyar samar da ƙasashe biyu. Ta ce daga farkon wannan shekarar kawo yanzu gwamnatin Isra'ila ta mamaye murabba'in kilomita ashirin da uku da digo bakwai a gabar yammacin kogin Jordan inda ta mai da shi mallakinta. A shekarar 1967 ne dai Isra'ila ta kwace wasu yankuna a yammacin kogin Jordan da gabashin birnin Kudus da kuma wani yanki na zirin Gaza. Tun daga wannan lokacin kuma ta samar da gidaje fiye da 490 ga Yahudawa, lamarin da ake ganin ya saba wa ka'ida a ƙarƙashin dokokin ƙasa da ƙasa. A yankin yammacin kogin Jordan akwai kimanin Falasɗinawa miliyan uku da ke zaune a cikinsa. rahotanni na nuna cewar ukraine ta yi amfani da jirgin sama marasa matuƙa wajen kai hari wata masana'antar sarrafa ababen fashewa a yammacin rasha wata majiyar tsaro a ukraine ta shida kamfanin dillancin labaran faransa ap cewar sun yi amfani da kuramin jiragen saman ne wajen kai harin inda ɗaya daga cikinsu ya fada wata cibiyar soji da ke birnin kotovs a yankin tumbot karfe 8 da minti goma. wato ga zainab ibrahim nan ta sake dawowa ko ciya zan ce miki ko yadda kuke kira azima haka za ku kira ni <laughs> to ko ciya zainabu madalla to yau dai ne za a dawo zagayen dab da na kusa da na karshe a gasar lashe kofin turai inda za a fara buga wasa tsakanin spain da jamus da misalin karfe biyar na yammacin yau agogon najeriya sannan da misalin karfe takwas na dare faransa za ta kara da portugal to idan allah ya kai mu rai da wato rai gobe da misalin karfe biyar agogon Najeriya Ingila za ta barje gumi da Switzerland mm. yayin da da misalin karfe takwas na dare Netherlands za ta kece reni da Turkiya. To sai dai gabanin karawar na Faransa da Portugal captain tawagar 'yan wasan Faransar wato Kylian Mbappe ya ce a shirye yake ya ga sun yi wajen da Portugal a gasar ta Euro 2024 a karawar da za su yi da misalin karfe takwas na dare. daren yau ah, wato duk da cewa yana kallon shi Ronaldo din a matsayin abun koyi hmm. eh, amma duk da haka dai yana koyi a ko madubi kamar yadda wasu ke ce da yadda aka wannan hmm, amma dai duk da haka dai bai hana shi cewa yana son ya ga sun wannan kawar da su daga cikin wannan gasar to a karawar da aka yi daren jiya a gasar Copa America mai tsaron ragar Argentina Emiliano Martinez ne gwarzon dan wasa a wasan da aka buga jiya Alhamis tsakanin kasarsa Argentina argentina da ecuador uh, wato wanda ya ba su damar kaiwa matakin buga wasan kusa da na karshe bayan ya yi nasarar ture kwallaye biyu a bugun daga kai sai mai tsaron raga kwallon da lissandro martinez ya jefa da ka wato ita ce ta fara ba argentina damar fara jagorantar wasan gabanin zuwa hutun rabin lokaci kafin daga bisani ana tabda tashi kevin rodriguez ya farkewa ecuador lamarin da ya kai ga bugun wato daga kai sai mai tsaron raga To Messi ne ya fara bugawa Argentina ya kuma barar da damarsa to sai dai nasarar tura kwallon da Martinez wato Martinez ya yi ya ba Argentina nasarar lashe wasan da ci hudu da biyu. To idan dai baka manta ba wannan ba shine karin farko da Messi ke zubarwa Argentina daga bugun wato kai mm-hmm. sai mai tsaron raga ba. Mm-hmm. Eh, domin irin hakan ya faru a wasan karshe da suka yi da Chile a shekarar 2016 to sai dai eh, ya yi sa'a ma a wannan lokacin shi ma kan shi martinez din ya kwace ya kwato shi Haka. To a jiya ne mai horas da kungiyar kwallon kafa ta Manchester United Eric Ten Hag ya rattaba hannu a akan kwantaragin tsawaita zamanta a wato da kungiyar har zuwa shekarar 2026. A cikin wata sanarwa da kungiyar ta fitar ta ce hakan ya kawo karshen cece kucin da ake yi game da zaman mai horaswa a Old Trafford. To Zainab bari mu dakatar da ke nan mun gode sosai. RFI. To yanzu kuma bari mu je ga mu ta wannan rana. Mai sauraro kana iya garzayawa shafinmu na intanet hausa.rfi.fr don karanta muhimman labarai da muke wallafawa ko sauraron hira da shirye-shiryen da suka gabata ko ma kallon bidiyon da muke sanyawa. Bugu da ƙari za ku kuma iya ziyartar shafinmu na RFI Hausa a Facebook don kallon bidiyo kai tsaye na labarunmu na ƙarfe biyar. A shafin Facebook ɗin dai za ku iya bayyana ra'ayoyinku kan maudu'ai daban-daban da muke sanyawa. Wasu daga cikin labaran da aka ji kuma za a iya karantawa ko sauraro a shafinmu na intanet. Sojojin Nijar sun kashe mayaka masu ikirarin jihadi sama da ɗari ɗaya yayi wani farmakin ramuwar gayya da suka kai kan sansaninsu. Gwamnatin Najeriya ta ce jihohi 19 na kasar su kasance cikin shirin fuskantar mummuna ambaliyar ruwa tsawon wannan watan. A Najeriya, shugaba Bola Ahmad Tinubu ya kafa wani sabon kwamitin tattalin arziki wanda ya kunshi manyan attajiran Najeriya ciki har da Aliko Dangote don lalubo hanyoyin farfado da tattalin arzikin kasar. Ku kasance da shafukanmu na sada zumunta domin jin yadda ta kasance kan zaben Birtaniya. A shafukanmu na sada zumunta akwai mu da hira game da takun saƙa tsakanin 'yan siyasa da sarakunan gargajiya. Ku ci gaba da kasancewa da sashen Hausa na RFI don samun ƙayatattu da kuma sayi har labarai daga sassa daban-daban na duniya. Bibi RFI Hausa, Kumore. more To waɗannan da ma ƙarin wasu labarai duka suna nan a shafinmu na intanet sai ku bibiya domin samun su. RFI. Yanzu kuma bari mu je ga shirinmu na gaba. Mai sauraro barkanmu da warhaka ka misali ne ke farin cikin sake kasancewa da kai a cikin wannan shiri na duniyar wasanni daga sashen Hausa na Radio France International Rafai. Shirin a wannan makon zai duba ne kan yadda gasar lashe kofin nahiyar Turai ke ci gaba da gudana. A halin yanzu dai gasar cin kofin nahiyar Turai da ke ci gaba da gudana na ba da mamaki matuƙa gani yadda kasashen da ake ganin ƙanana ne a ɓangaren ƙwallon ƙafa ke doke manyan da suka yi suna a wannan ɓangaren. ga ma dai abinda wasu daga cikin magoya bayan kwallon kafa da ke bibiyar gasar suka shaida shirin duniyar wasanni sunana isa kaku mai sha'awar wasan kwallon kafa gasar gaskiya ta dauko sabon salo ba yadda aka saba ganin ta ba shekaru bayan shekaru saboda da zaka ga kafin a buga ma za mu iya cewa wani ya ci wawa wani zai ci wani ya fi karfa duba da karfin yawancin kasashen turawa manyan wanda suke da shi yanzu in ka duba yanayin wasa za ga ba irin haka ba ne yanzu wasan za a zo a buga shi kaga wanda kake tunanin zai cin kaga ya kasa ci na misali kamar ingila ta saba ta zuba kwallaye kwata-kwata wannan ana